الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقى مسلمي ما سأل بركة na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda za mu shiga mu fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu rana ta goma sha hudu yau ga watan zulqa'ada bi ma'ana watan sha ɗaya na kalandar musulunci na shekara ta 1437 bayan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ta yi daidai da sha takwas ga watan takwas na shekara ta 2016 miladiya. A inda muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana akidun shi'a da abun da suka kunsa domin wanda bai san akidar ba ya santa. wanda kuma suka shige ta ba su yi zurfi ba to su san irin abin da ke cikinta Allah ubangiji ya shirye wanda ya shirya ya tsare wanda kuma ya tsare daga fadawa to za ku ga ana sallama ana dawowa ana sallama ana dawowa tafiyan dai tana nan a yau din tana nan a yau din ba a fasa ba amma da dare ne sai naga ko minti talatin dai jirgi zai tashi naga akwai dama a yi karatu za a yi shi ko da tazaran tashi da minti talatin ne don watakila tun bai san wace kalma zai faɗa ba Allah umar yadda da mu gaba ɗaya Matafiya tana nan kamar yadda kar ma a yi sallama yau an yi jiya shi kenan <laughs> Allah umar ya sa mu dace kamar yadda na ɗan shimfiɗa jiya Nace darasin darasinmu na yau shine wani abin da ake kira aƙida shi a shine attuƙuya attuƙuya shine ɓoye aƙida ka ɓoye ma mutane wani abu game da kai yanda duk juyin da za a yi din nan ka gama rayuwanka da su ba su san kai waye ba ne to shine tuƙuya wannan yana daga cikin rukunan rukunan rukunan imani da shi'a ma rukunan ita aqidan shi'a ka ka-ka-ka-ka zauna da mutane kai rika interacting da su na shekara da shekaru ba su san kana da akidan ba wanda bai ɓoye ta ma ba yake da wannan irin ma gaba ɗaya ba ɗan shi'a bane a wajen su. to shine yau za mu bincike game da ita a tukya a tambayan mu ta 129 ɗaliban mawallafin wannan malamin suka tambaye suka ce akramaka Allahu lahu mahiyar taqiyya me taqiyya wa ma fadluha ko me falalanta ma inda shiyukhi shi'ati a wajen shehunan shi'a da malaman shi'a ƙala shaikhuhumul mufid ga amsan da babban shaikhinsu malamin da aka tambaye shi mawallafi wannan littafin alu sunna ne da ya tashi ba da amsan sai ya ba da ita a harcen shi malami shi ansu ya ce shaikhuhum al-mufid sunan su kenan mufidu ya ce a taƙiya ita kalman taƙiya ita ce kitmanul haƙƙi boye gaskiya attaqiya kitmanul haƙƙi boye gaskiya wa satrul fihi ka suturta ka lullube ka yadda kada ka bar kowa ya santa ya san aqidanka wa mukatamatul mukhalifina ka ɓoye wa masu saba wa aƙidanka aƙidarka kar masu saba maka masu opposing naka su san kai waye ne bi ma'ana wajen shi'a masu opposing nasu su ne ahalus sunna to bi ma'ana taqiya shine ka rayu within society na ahalus sunna ba tare da ka bar an gano cewa kai dan shi'a bane wa tarku muzaharatihim bima ya'qubu dararan fid dini aw ad-dunya da barin taimaka musu bima ya'qubu dararan ga abinda zai haifar da cutarwa ga addini ko duniya wato ka bar taimaka musu akan abinda zai cutar da aƙidan shi'a ko waɗansu interest naku na duniya wannan shine taqiyya ina fata an gane ko kaga ba bambanci da munafiki ai ko ba haka ba munafiki shine zai rayu da musulmi har cikin masallaci ya zo sahun gaba ya wanke masallaci ya share masallaci ya zuba ruwan alwala a gungumi amma yana nan a kafirinsa ya ki ya nuna cewa shi kafiri ne wa musulmai kaga ba bambanci da munafiki kenan ku duba takiya shine ɓoye gaskiya to ya za a gaskiya kuma ka ɓoye wa mutane ita eh ba Allah ce wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilu wa tawasaw bil haqqi ba wa tawasaw bis wa tawasaw a yo wa juna wasiya da gaskiya ana faɗa juna gaskiya to ya za a yi wai aqida ce ta kan shiga aljanna rika boye gaskiya kaga gaskiya akwai contradiction in ba dai wata kungiya ta freemason ko ta cultism ko ta menene to meme mutum zai boye gaskiya maza za ba adal haƙƙi illar dala wannan maganar su ka duba littafi footnote na biyu can tasihu i'tiqadil imamiyya sunan littafin wato ingancin aƙidun imamiyya sunan littafin kenan shafi na ɗari da talatin da bakwai faslun ka duba fasali chapter kenan fittaƙiyya wa'arrafaha wancan wato definition na muhammad na shekuhun al-mufid shehinsu mai suna al-mufid ga wani kuma irin definition da shi kuma muhammad jawad mughniya ya bama kalman taƙiya ya shi a wajen shi ita ce an taƙula ƙula shi ka furta kalma autaf'ala ko ka aikata wani aiki amma gaira mata a taƙidu saɓanin abinda kuma yake zuciyanka da aƙidanka duba ka aikata wani aiki saɓanin abinda ke aƙidanka ka furta wata kalma saɓanin abin da ke kake ƙudurtawa yake zuciyanka kaga Allah ya ni waɗannan ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun kaga Allah ya mi din waɗannan ya ko da kuka iman me yasa kuke faɗan abinda ba ba ku aiwatar da shi zunubi fa ya girmama a wajen Allah ka rika faɗan abin da baka aikata shi to kaga shi wannan taqiya ita ce ka hakan su wai me yasa za ka yi ta wai daf'i darari an nafsika domin tunkuɗe wata cuta daga kanka bi ma'ana saboda kar ahlus sunna su cutar da kai in kana rayuwa tsakaninsu su to ka rika aikata abin da yi za ka aikata suna gani amma saɓanin abin da yake zuciyarka ko ka furta wata kalma saɓanin abin da ke zuciyarka au malika ko kuma ka yi hakan don tunkuɗe wata cuta daga dukiyarka da za ta faɗa dukiyarka Aulita ta tahtafiza zabi karamatik wai ka ɓoye ɗin saboda ka kiyaye mutuncin kanka ka rika aikata ko nan ka furta abin da ke saɓanin zuciyanka saboda kiyaye mutuncinka ku duba a shi'atu fil mizan shi'a a cikin a akan a ma'auni shafi na ɗari ɗaya a can ka samu to sai ya kawo shi ya ce in general in summary fahiya izharul iman in baka san taqiya ba a takaicen takaicewa shine boye imani bi mazhabi ahli sunnati wal jamaa fahiya izharul iman ko shine ka bayyana imanin ka ka nuna kai ahli sunna ne wal jamaa wa ikhfa'il imani bi mazhabi shi'ati al ithnai ashariya ka boye imani da shi'a masu bin limamai goma sha biyu din nan wannan shine takiya ka rika bayyana ayyukan ahlus sunnati wal jama'a a fili amma a can cikin zuciyarka abin da ke kudundune shine imani da aqidantuwa da aqidan shi'a al-isnai ashariya wannan shine waftarau ala aliyin radiyallahu an waliyazu billah sun kirkiri wata ƙarya suka danganta ta ga sayyidina ali wa hashahu alhalin ata fau bai faɗe ta ba wai sayyidina ali ce attaqiyatu min afdali a'malil mu'min attaqiyatu min afdali a'malil mu'min ita wannan taqiya ita ce mafificin ayyukan mumini da Allah ya fi yadda da su yake karban su ko ba ku gane ba ne mafificin aikin mumini da Allah ya fi karban shi muminai fa irin su kenan yawwa don dama mu a wajen shi a ba muminai bane <clears throat> wai sai dina Ali ku duba tafsirul Hassan al-Askari tafsirun Hassan al-Askari Hmm? shafi na 293 fi wujubil ihtimami bittaqiyya wa qada'i huquqil mu'minin wa anna al-husayn ibn ali sannan kuma husainu dan ali radiyallahu anhu Allah yarda da shi wai ƙara shi ma ya ce wa hashahu alhalin ata ko bai faɗa ba wai ya ce laula taqiyya da ba don wannan aƙida ta taƙiyanci ba ma urifa waliyuna min aduwina da ba a san masoyinmu ba daga maƙiyinmu da ba da wannan aƙida ta taƙiya ba da ba za ka gane maƙiyinka da masoyinka ba amma taƙiya ita ce ke bambance ka fidda nuna maka masoyinka in kai dan shi'a ne ta nuna maka maƙiyinka ku duba almasdaru sabiq footnote na footnote na biyar footnote na biyar almasdaru sabiq shafi na uku wa anna aba abdullahi wa hashahu sannan abu abdullahi kuma shine eh, ja'far ibn muhammad shine abu abdullahi wai shi ma ga abinda ya faɗa ja'far bin muhammad sad ya ce wai ya ce wa hashahu shi ma a tafau bai faɗa ba a tafau bai faɗa ba wai ya ce ma'ubidallahu ba a taɓa bauta wa Allah da wata ibada ba bi shay'in da wata ibada a habbu ilaihi wanda ta fi soyuwa a gare shi shi Allah irin taqiya irin khabu wai sai ya tambaya ya ce akramaka maka qultu wa mal khabu me khabu wato irin lulluba lulluba boyewa qala attaqiyat hmm, ka rika nuna kai ahlus sunna ne kana ayyuka irin na ahlus sunna kana maganganu irin na ahlus sunna amma a can zuciyanka kai ɗan shi'a ne to Allah ba a taɓa kusantan Allah da wata ibada da yafi soyuwa a gare shi irin wannan akidar ba ka duba ma'anil akhbar littafin su mai suna ma'anil akhbar shafi na 157 wasailu shi'ati sai littafin nan nasu na biyu mai suna wasailu shi'ati shafi na mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai wa annahu qala wai sai ya sake cewa shi Ja'far bin Muhammad din ya ce fa'innahu ina tabbatar muku ku masu sauraro la imana liman la taƙiyata lahu kai wanda ma bai da wannan aƙida ta taƙiya ma bai ba da imani ne kawai ba ma mumini ba ne ku duba usulul kafi mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da saba'in da uku wa anna aba ja'afar har ila yau abu ja'far limamin su kenan muhammad bin ali wa hashahu wai shi ma ya ce alhalin atafau duk maganganun da nan da ake danganta musu ba su faɗa ba ba su ba da su ba wai yace wai attaqiyatu min dini ita aqidan taqiya tana daga cikin addini na wa dini aba'i da addinin iyaye da kakanni wala imana liman la taqiyata lahu babu imani ga wanda bai aqidantu da aqidar taqiya ba a wajen yan shi'a ku duba al sabiq usulul kafi same page same volume eh al sabiq mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da saba'in da hudu wa ƙala imamuhumul akbarul khumaini babban limamin sunan da ya mutu khumaini shi kuma ga abin da ya ce annabi fa ya danganta wa fa shi kuma iyazu billah Allah rufa mana asiri kuna dai sane da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazaba alayya muta'ammidan duk wanda ya mun karya da gangan yana fal ya tabawa maq'adahu minan nar ya nemi masaukin shi kawai gobe kiyama a wutan jahannama amma waɗannan mutane saboda rashin tsoron Allah rashin tsoron Allah ta'ala ba su ma hatta annabi ma ba su daina masa karya ba to Allah ma sun kirkiro ayoyi suka ce Allah ne ya faɗe su dan share ni in ji Khumaini wai yace wai kara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innamal anbiya'a wai eh, innal anbiya'a duk annabawan Allah da kuke gani da suka rayu a duniyan nan innama faddalahumullahu ala khalqihi ajma'in ba wani abu bane yasa Allah ya fifita annaba sama da dukkan al'ummansu gaba daya sai dai bi shiddati mudaratihim li a'da'i dinillah wai sai dai tsananin rufa rufansu da suke wa makiyan Allah wa husuni taqiyatihim da kyauta taqiya aqidar taqiya da suka yi to wannan shi ya promoting annaba suka zamanto su ne fiyayyun halittu to annabi ya rayu yana taqiya kam ai to ina jin bai isar da sako ba tunda aka ce ka faɗi ka ɓoye gaskiya ka bayyana saɓanin gaskiya kun gani ku duba ka ɓoye imani ka bayyana saɓanin imani to shi kuma Allah ya ce annabi mai wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sam in ji Allah bai taɓa ɓoye wani abu na wahayin da muka masa ba bai ma dace ba ba zai ma yi ba ne zaɓaɓɓen Allah ya ɓoye gaskiya to ya ji tsoron wa babu tunda Allah ya bashi garance ce wallahu ya asimuka minan nas Allah zai kare ka daga dukkan sharrin masu maki sharri kuma duk lokacin da za mu yi lacca ko menene sai mun ce a watarakana alal mahajjatil bayda ashadu annahu ballaga risala ko wa nasaha lil umma wa da fillahi haqqa jihadi muna shaida lalle annabi Muhammadu ya isar da sakon Allah ya ayyuhar Nabiyu. balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalata Allahu ya asimuka minan nas Allah duk ya bada shaida annabi ya isar da komai ran da ya gama isarwan Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum yau na cikita muku komai na addinin ku wa atmamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al-islama na cikita muku duk wata ni'ima kuma na yarda muku musulunci ya zama to shine addini za ku bauta wa Allah da shi Allah rufa mana asiri ku duba almakasibul muharrama inda wannan magana ta zo a cikin littafi mai suna almakasibul muharrama wato wato genin mutum ya yi sana'a ta haram shi ne almakasib ma'agna agna an humaluhu wa ma kasaba duk abin da mutum ya tara ya nema ya tara ba zai amfani su an fama na ciki ne ya zo shafi na nawa mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da sittin da uku na ne? malam ya ce comment ta'aliki a game da wannan hadihin nususul madiya duk waɗannan maganganun da suka wuce da suka ambata yusnadu eh, yusnidu ha shuyukhu shi'ati ila al'amati shi a malamin shi'a suna danganta su daga limaman su ne suna danganta su da limaman su goma sha biyu din nan wato ila a'immatihim zuwa ga limaman su sannan zuwa ga sayyidina ali radiyallahu an ash-shahid wanda ya mutu ده shahada يهي shahada a shekara ta 40 bayan hijira da sai da ali suke danganta wannan shi shekara ta arba'in bayan hijira ya rasu su danganta su kuma ga ɗan shi Hussein shahidu sanata wahidin wa sittina wanda ya mutuwa wa ya mutu a shekara ta sittin 61 bayan hijira suna danganta ta zuwa ga Abu Ja'far wanda ya mutu a shekara ta ɗari ɗaya da goma sha 114 bayan hijira wa Abi Abdullahi al-Mutawaffa da abi abdullahi shine muhammad bin ja'far wanda ya rasu a shekara ta 148 bayan hijira ku duba shekarun da suka rasu dab da manzon Allah fahum ashu fi fatarati izzil islami wal muslimin waɗannan bayan Allah da suke danganta waɗannan maganganu na ƙarya na kirkira a gare su sun rayu ne kuma suka mutu a lokacin da musulunci ke da izza musulmi da musulunci suke da izza da daraja wa illa fa ayyu hajatin ila taqiya to dawa za su koye ma mu duba a period abin da suka rayu a madina suka rayu fa ba mutuwa manzo Allah da shekara arba'in sai dina aliyarun to wa za su ɓoye ma aƙida wane ne da zai musu barazana in suka bayyana aƙidan musulunci da sunnan manzo Allah da har za a nema wai su ɓoye ina fata an gane suna na sahabai fa to su ɓoye ma wa wa zai musu barazana ɗin su da suke tashi su kai hari su kari suka karya rum suka karya daular farisawa to waɗannan ne kuma za a ce wai su rika ɓoye su kar su bayyana don tsoron wa ko ba ku gane ba ai za a ce ma wanda ma zai ɗan ɓoye addinin shine wanda ya rayu a garin da gaba ɗaya 99.99% gaba ɗaya kafirai ne irin kamar yadda asiya matan fir'auna take ɓoye menene imaninta da waɗansu ɗaiɗaiku da suke tare da fir'auna waje a rajulun min aksal madina tiyas a kala ya musa innal qauma ya atamiruna bika liyaktuluka fakhruj inni laka minan nasihin akwai wani mutum da yake cikin fadan fir'auna mumini ne amma ya ɓoye imani shi bai bayyanawa shine ya ji ana flotin an yi mitin yadda za a kashe annabi annabi musa alaihi salam Shi ne ya silalo ya buye ya zo yace ya Musa mutanen fa suna ƙulle kulle suna makirce makircen da za su kashe ka ka fita ka bar garin Egypt din na Misiran nan in nila laka minan nasihin wannan ita ce nasiha ta kawai a gare ka fa kharaja minha ya yataraqqab ya fita daga misira ɗin ha'ifan cikin tsoro ya tarakab yana ɓuya yana lura da wannan ya wannan hayya sulale ya kalli wannan ya kalli wannan ya sulale ya ɓadda kama qala rabbi jini min alqawmil mujirin zalimi da ya fita ɗin yace ya Allah na roƙe ka ka tseratar da ni daga mutane azzalimai kun gani to irin waɗannan su ne za su ɓoye aƙida amma sahabi a madina ya rayu da manzon Allah sallallahu shekaru sannan kuma ya mutu bayan mutuwar manzon Allah ma bayan ma hijira ma da shekara arba'in a lokacin duk wajen ma musulmi to wa zai ji tsoron da har za a ce wai ya koye akida babu yana nuna mana a hankalce ma ba zai yiwu ba a hankalce ma ba zai yiwu ba don Allah ko mu a nan Kaduna akwai wanda zai ce wai ya boye akida na ce ni musulmi ne a halin akwai wanda zai boye to bellantana waɗannan a madina a birnin manzo Allah su suka yi tarayya da manzo Allah daga sahabi sai ɗan sahabi sai jikan sahabi to shi shine malam ce idan aka yi la'akari da wannan ma ba hankali ma ba zai karɓe shi ba ina fata an gane ko Ya ce ayyu hajatin to da wace bukata ce za ta kure musu har su koma ila taqiyati fi zalika zaman su koma suna boye imani su a wannan zamani illa idza kana dinul muttaqa bihi ghairal islam yace sai dai in addinin da ake tsoron bayyana shin ba musulunci bane to shine za a boye domin in ka zo da wata aqida a Madina a wannan lokaci wanda ba aqida manzo Allah ba kam ka samu mutum ya gama ya dole yace to sai dai ya zamanto aqidan da za a boye wanda ba musulunci bane amma in ta musulunci ne to ai ita ce masantan santan musulunci maka zo madina ka ya ce na'uzu billahi min zalika muna neman tsari da kariyan Allah daga irin wannan kafurci da wasa da hankali mu je tambaya ta ɗari da talatin yi defining ma'anan attaƙiya mun ji definition na taƙiya da yanda take da menene dinta da kuma hujjojin da suka kirkiro suka ce baka ma da imani in baka da ita kuma shi ita ce mafi soyuwan aiki a wajen Allah subhanahu da bawa zai masa to yanzu the next question shine menene hukunci wanda ya bar kiya yayi exposing aqidan shi kawai ni musulmi ne ahlus sunna ya yi exposing ko kuma kamar yadda su suke faɗa a su ne mai hukunci wanda ya fito ƙarar ya ce ni dan shi'a ne tunda ai bai boye ba ko yawa tunda shi shine ka boye cewa kai dan shi'a ne kar a sani to me hukunci wanda ya fito ƙara ne ce shi dan shi'a ne hukuncin da suka ba su himu a hai ba duk wani mai bayyana ce shi dan shi'a ne kararan kenan su suka yanka musu hukuncin da kansu kenan ma hukmu man taraka taqiyya عند شيوخ المذهب الشيعي menene hukuncin wanda ya bar wannan aƙida ta taƙiya a wajen shaihunan shi'a tunda sun ce taƙiya ita ce ka ɓoye aƙidarka ta shi'anci ka bayyana ma mutane aƙidan ahalu sunna a fili ita ce taƙiya ko kuma ka rika ayyuka da furta maganganu yanda za ka rayu mutane su karɓe ka amma saɓanin abin da ke zuciyarka Ka ba bambanci da munafiki ai munafiki shine zai rayu tsakanin musulmi ya nuna shi musulmi ne na kwarai kaza kaza kaza amma a zuciyar shi kafiri ne eh fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan ولهم عذاب وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين to sun شيني شيني تكيا كأوية taqiya مؤاملة boye duk كيدا ka ka rika nuna kawai kai ahlus sunna to yanzu mun ji kuma haka rukunan imanin su ne wanda bai yi haka ba bai da imani to yanzu za mu ji kuma wanda ya bar taqiyan ya exposing kanshi yace shi dan shi anne ya bayyana karara su za su yanke mai hukunci fa ni na un karanta hukuncin ne ina da laifi wani don ya rubuta hukunci na karanta shi suka ce amsa anna tarika haka tariki sala duk wanda ya bar ta taqiyanci ya ya boye aqidan shi ya bayyana sabanin shi to tamkar musulmin da ya bar sallah wanda ya bar sallah kuma me matsayi shi kafiri ne hujja a game da wannan fa iftarau ala sadiq sun kirkiro wata magana ƙarya suka danganta ta ga ja'far ibnu muhammad shine as-sadiq a wajen su Jafar ibn Muhammad Abu Abdullah Sadiq wai shi ya faɗe ta wa hashahu in ka yi hashahu shine aka fau bai faɗa ba jingina masa akai wai law qultu da na ce inna tarika taqiyati ka tariki salati lakuntu sadiqan da zan buɗi baki ce duk wanda ya bar aƙidan kiyanci kamar wanda ya bar sallah ne da na yi gaskiya ku duba wani salo na magana to a ya faɗa kamar wani yadda Allah ce la uqsimu bi hazal balad ba na rantse muku da darajar makka ba bi ma'ana wato Allah ya ce kun san darajar ba na rantse muku ba ni ma da zan buɗi baki unce wanda ya bar aqidan taqiyancin nan kamar wanda ya bar sallah da na yi gaskiya to shehi ya faɗi wannan ka ce to da hey hey ce da baka yi gaskiya ba ta kamar kai ne ka aiki yaro ya yadda kuɗi ka aike shi yau yayar ka mai bulala da ka aike shi ka ce ka yarda kuɗi ya ce a'a ya ce a'a ka yarda Allah yau ma ka yar kaji zai ce to baba kuma zai yadda ya yar din ina ya san consequence kenan to malam ya ce idan na buɗi baki na ce kaza kaza ne zan yi gaskiya ya ce a'a akara makalla ina limami liman na shi'a imam ya yi magana ka ce a'a wannan maganar ka duba footnote na hudu a can man la ya'dhuruhu al sunan littafin da suka faɗi wannan magana barin taqiya tamkar wanda ya bar sallah ne mujalladi na biyu shafi na 253 babu saumi yaumi shakki wato a karkashin babin yin azumi ranar shakka ranar ba a tabbatar da ganin wata ba sannan ka duba littafinsu na biyu wasa'ilu shi'ati mujalladi na goma sha shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas za ka sami wannan magana sun mazadu fil guluwi sai suka kara ma daga magana extremism wajen ma kara daga magana wato za su rika faɗan maganan haka in kai mamakin magana sai su kara ɗaukaka ta tugiyatu ma in ta ƙara rikita kai ce okay ta ma rikice eh, su kara ta tugiya tiri to haka suke sun mazadu suka ƙara ma wata ƙara maganan ma gishiri faƙalu suka ce in tarakaha inna karkaha, kai barin ma a ƙidan taƙiyanci minal mubiƙat yana daga cikin manya-manyan zunuban da ke dulmuyar da mutum a wutan jahannama allati hiya jahadun nubuwati wato girman laifin mutumin da ya bar taƙiyanci mu'amalanta mutane taƙiyanci kamar ya yi musun annabcin ma annabi awil imama to a bar annabin kawai mana mena in attachin imama eh ko kuma ka yi musun ma imamancin ɗaya daga cikin limamansu goma sha biyu ɗinan ka yi musun ma ɗaya au zulmu ikhwanihi ko tamkar mutumin da yake zalintan 'yan uwansa autar kuttaƙiya ko kuma barin taqiya footnote na biyar almakasibul muharrama shafi na ɗari eh, shafi eh, mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da sittin da uku sun mazadu fil guluwi suka ƙara ɗaga maganan Kunsa sa extremism ana ƙara ana fara kaɗan ne sai a ɗaga shi a riƙa ɗaga shi kamar yadda kiristoci suka ce wa annabi isa shi ba mutum ba ne can suka lallaba suka ce dan Allah ne kaga su promoting nashi can suka ce a'a cikon Allah uku ne aka kwana biyu suka ga kai su ƙara ɗaga shi ma suka ce shi ne Allah shi ne Allah to da haka ake fara da haka ake fara Allah rufa asiri suka ƙara suka ce inna tis'ata a ashari dini fitakiya wai kashi tara cikin ɗarin eh, cikin goman addini tis'ata a ashar a ashar daga ashara ne ina fata an gane ko da za ka kasa addinin musulunci kashi goma to tara cikin goma nan duka taƙiya ta ɗauki wannan kasan kawai ɗayan ne addini kai wala dina liman la taqiyata lahu ba ma addini ga wanda bai ma da taqiya kawai kawai ta bai da wannan aqidan bai ma da addini ku duba wannan magana a babban littafin da suke takama da shi kamar mu a ce sahihul bukhari ku duba usulul kafi mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da saba'in da biyu cewa mutum ya kafarta ya bar addini ya tuɓe addini magaba ɗaya idan ya bar aƙidan ƙiyanci sun mazaju sai suka ƙara kuma giyafo <laughs> na fata an gane ko sun mazadu fil guluwi suka ƙara kuma ɗaukaka abun kuma ruruta abun zuguguta abun suka ce bi anna tarkaha dhanbun la yughfaru abadan barin aƙidan taƙiyanci zunubi ne da har abada Allah baya fi shi duk istighfarinka duk neman tubanka Allah baya yafe shi قال علي بن الحسين زين علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام وي علي دان حسين دان زين العابدين زين العابدين ina fata an gane ko jikan sayyidina ali kenan wai shine yace yaghfiru Allahu lil mu'mini kullu dhanbin Allah yana gafarta wa mumini dukkan zunubin da ya aikata in ya nemi gafar wayu yutahhiruhu minhu fid dunya wal akhira sannan Allah ya tsarkake muminin nan daga wannan zunubin a nan duniya da lahira ma khala ne banda zunubi guda biyu Shukan duk yanda yi istighfari duk yanda ka tuba duk yanda ka roki Allah ba a yafe su balle har a tsarkake ka a wanke ka a tsaftace ka daga gare su waɗanne ne tarku taqiya mutumin da ya rayu bai yi aqidan taqiyanci ba ko da yana yi ya bari wa tadyi'u huquqil ikhwan da tozartar da haƙƙin ƴan uwa brothers ba ku ji yadda suke kiran juna ba yan uwa to barin haƙƙin ɗan shi'a ya shiga hali ka hana shi haƙƙin shi ko ka kyautata masa duk inda ɗan shi'a yake barin kyautata masa rashin kula da haƙƙoƙinsa zunubi ne da Allah baya yafe shi har abadan abada ina fata an gane ko wannan shi ne duba tafsirul hasan al-askari tafsirin na alhassan al'askari shafi na 293 ku duba wasa'ilu shi'a littafinsu mai suna wasa'ilu shi'a ku jalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu a ƙarƙashin wace chapter wani abin eh, babi wujubul itina'i ƙarƙashin babin da yake ce wajabcin kulawa wal ihtimami da ba da himma bittaqiya wajen wannan akida ta taqiyanci wa qada'i huquqil ikhwanil mu'minin da biyan bukatun yan uwa mu'minai duk inda bukata ta kama dan shi'a baka je ka biya masa wannan bukatar ba to kayi zunubin da har abadan abadan ba zai kankaru ba ba zai yafu ba a wajen Allah in gidan shi ya rushe kai sauri ka je ka gina sauri bukata na ikhwan mu'minin duk abin da yake so in da ya nuna mana da bukata to ka je ka biya masa kawai in ba haka ba ka fafsa ke Allah rufa mana asiri waftaral kulainiyu kulaini sai ya kirkiro wata hujja wata magana da za ta saman ma wannan aƙidan gindin zama kasa in ka faɗi magana ba ta da hujja to kasan san kamar menene kumfa ne kawai kumfa ne to duk abinda suka faɗa sai su yi ƙoƙarin samo masa hujjan da za ta samar ma maganan gindin zama sai ya ce shi kulaini wai ƙala abu abdullahi wai abu abdullahi ya ce hussein ya suleiman ya kai suleimanu innakum ala dinin man katamahu a'azzahullah ina tabbatar muku kun yi dace da addini wanda duk ya ɓoye addinin da aƙidar Allah zai ɗaukaka shi zai samu izza wa man aza'ahu wanda ya yada aƙidar addinin kuma azallahu Allah Allah zai kaskantar da shi ta ya za ku yi kufanci wannan ni fa shi yasa sai na sha panadol extra duk ina duk ran da muka yi wannan karatu za ka ji abin da yana cracking ne kawai to me yasa suke yada akidar kuma to inda sun ce yada ta akwai kaskanci to tabbas sun yi gaskiya tabbas tabbas domin ya ɗanta yana ja musu kaskanci domin babu wanda kai kaskanci ga wanda zai zagi na na Aisha ya zagi matan manzon Allah ya zagi Abubakar da Umar da Usman ya zagi da kuma duk inda ka gamsu ɗin a cikin kaskanci don taka daga nan zuwa Kano ma kawai ni a waje na kaskanci da kwana a titi Wuƙaƙen nan da ake sa da sarka mutum yana dukan kanshi da kanshi wani malami ya ce ƙa'ida ne idan ka yi ma wani musulmi ƙazafi a maka bulala nawa tamanin mana mun san ƙazafi ka ce ma wani kaza ne bulala tamanin ake mai ƙazafi to ya ce su da yake ƙazafinsu na fiyayyun al'umma ne irin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahaban manzon Allah da khalifofinsa irin waɗannan to sai Allah kuma ya ba su wuƙaƙe da sarka a hannunsu suke wa kansu ɗin haddin ƙazafin da kansu mutum in ya zabga kan shi wuka haika ga bayan shi ta dare wani zai iya ce to ai an ce bulala tamanin eh, bulala 80 ake mai haddin kazafi to amma ya nasu kullun eh ai kullun ne suke kazafi ke sa su ma suke dukan kansu din kullun dukan baya karewa yu'azzibuhumullahu bi aidihim Allah ya ce ku bari ku gani zan azabtar da su da hannunsu za su azabtar da kansu kuma wannan dukan da suke din sai shaidan ya nuna musu ba wanda ya kai talada wukake ne fa aska aska aska bunch ka ga mutu ya haka kawai ya dake kanshi haka za ka tara Allah kenan Allah kenan Allah wani ya rufa mana asu wa akhiran wannan maganar da suka faɗa ku duba littafin su usulul kafi mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da saba'in da shida kitabul imani wal kufri a karkashin chapter na al-iman wal kufri babul kitimani a karkashin babin boye aqida duba Allah rufa mana asiri wa akhiran daga karshe mala ce bi anna tarikat taqiyati suka ce daga ƙarshe in somari duk wanda ya bar wannan aƙida ta taƙiyance kafirun kafiri ne kawai kharaja an dinillahi wa dinil imamiyyati ya fita daga addinin Allah sannan da addinin limamai ko kaga biyu ne addinan kenan yawwa kaga addinin Allah daban kenan addinin kuma limamansu to shine ku duba footnote na uku da na hudu fikur rida libni baba waihi shafi na 338 ku samu biharul anwar mujalladi na saba'in da takwas babi na ɗari uku da da arba'in bakwai, za ku samu ku duba na hudu din al suna mai suna al shafi na ɗari da takwas, za ku samu at-ta'liq ko da ke ta'liqin nan yana da yawa ko na na a karanta shi sai eh, tunda shine raddi yana da alaka yace ga raddi rejoinder an sufyanu samt an karbo wannan magana daga sufyanu samti su din yan shi'a su da kansu kala yace qultu li abi abdullahi na taradda abu abdullahi na tambaye shi nace ju'iltu fidaka an sanya ni fansa a gare ka yatina rajulu wani sa'i zaka ga wani ya bullo mana min qibalikum wai daga wajenku yace mana wai daga wajenku ne yurafu bil kazibi ka ganshi fa sananne ne shahararre ne wajen ƙarya amma sai ya nuna mana wai daga wajen ku yazo akar makalla kowa ya san shi makaryaci ne amma sai ya zo ya zuba mana maganganu sai ya ce wai daga wajen ku akar makalla wai yazo fa yuhaddithu bil hadisi fa uku, ya furta waɗansu kalmomi da kowa yake kyamatansu hankali bai karɓan su faƙala abu abdullahi wasai abu abdullahi ya ce masa ya ƙulu laka in ƙultu lilailin innahu naharun aulin nahari innahu lailun ƙultala idan har ka kuskura ya ce maka ni na ce wa dare shine rana rana kuma shine dare ya ce maka haka ƙulta la ce a'a ƙala in ƙala laka hadha anni qultuhu fala tukadhibu bihi fala in dai har ya ce maka ya zo ya tarar da kai ana cikin yini ta ya ce maka yanzu dare ne ana cikin dare sai ce maka yanzu yini ne idan ya ce maka ni ne na faɗa kada ka kuskura ka karya tashi zahiri da baɗi ne zai taso a nan fa innaka ka tukazzibu ni in har ka karya tashi to ne ka ta kada ka kuskura ka rika ja da irin waɗanda duk abin da suka faɗa ko hankalinka bai karɓe shi ba duk yadda kuka kyamata magana in suka ce mu ne ku karɓa kai tsaye in kuka karyata su kun karyata mu in kuka karyata mu kuna da matsala kuna da matsala ku duba wannan muktasar basairu darajat littafin su mai su shafi na 190 da biharul anwar mujalladi na biyu shafi na 211 zuwa 212 fa hadha an-nas Yannan irin maganan in ji malam wa ghairuhu da makamancinsa kasirun suna da daga maganganunsu ya dullu ala anna min shi'ati yana nuna a ce daga yan shi'an cikin yan shi'an ma akwai man wanda ma bayyada da waɗansu maganganun kenan yana ganin su ma shirme ne amma ana tilasta su ne su me su karɓe su su rungume su saboda kar a ce sun karyata shehi walakinnahum yulzamuna bil imani al'ama ana kirsasa su ne kawai da makantaccen imani a ce kai kai ne gaskiya irin wannan maganganun malaman ina tun da shehi ne ya faɗa ba da ja haka kawai ake tafiya ya eh, mani kai gaskiya nisa yin lahi. wannan bai mun ba ne wallahi tallahi na ba ba bai mun ba kai tunda an ce shehi ne ya faɗa mai muka iya to mu je a haka kaga wannan ai bai yi ba waftarau suka kirkiri ƙarya da sunan hujjan da za ta saman ma wannan maganan gindin zama an jabir kala قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حديث آل محمد حديث دقوني زنچه ده يفتو دقا إيالا محمد صعب مي, مي وحلر وما غنى مي وحلا mustasibun mai wahalarwa la yu'minu bihi illa malakun ƙarrabun ba mai imani da shi sai dai mala'ika makusanci au nabiyyun mursalun ko annabi aikakke au Abdul imtahana Allahu qalbahu bil iman ko bawan da Allah ya cika zuciyarsa da imani fama warada alaikum Eh? min hadithi ali muhammadin duk abin da ya zo muku daga zancen familin gidan muhammadu sallallahu falanar lahu qulubukum zukatanku suka tausasa wajen karban maganan wa muhu kuka san maganan faqbaluhu ku karbe ta wa azzat minhu kulubukum, duk abin da zuciyarku ya kyamata wa ankartumuhu kuma kuka tsane shi ba ku karbe shi ba farudduhu ila Allah wa ila Rasul kuma da shi zuwa ga Allah da manzansa wa ilal alimi min ali Muhammad da ɗaya daga cikin manya-manyan hamshakan malaman shi'a na wannan zamani wa mal haliku yace mai halaka halakakke shine an yuhaddisa ahadukum bi shay'in minhu la yahmiluhu shine mutun yayi wata magana wanda shi dai hankali shi ba zai karɓe ta ba ya ce wallahi ma kana haza ni dai wallahi ni wannan bai mun ba wallahi ma kana haza wallahi ni dai wannan abun bai faru ba wal inkaru huwa al kufru kawai kai rejecting din maganar da hankalinka bata karɓe ta ba ko kuma kana kyamar ta bata ma ba to suka ce kafirci duk abin da ya zo kai ko ya maka daɗi ko bai maka ba abun ma ya ya bigi ma hankalinka ma wajen rashin dacewa in ka kuskura ka yi rejectin din shi inda har ya zo daga shaihi na shi'a ka gama yawo basairu darajati kenan mujalladi na ɗaya shafi na 62 sai ka je usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na 300 da biyu ta anan za mu dakata da izinin Allah subhanahu ta'ala wannan kan babu abin nan どうぞ。